من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك فإما وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عمك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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم ga watan ramadana watan tara hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna nan dai cikin suratul ahzab aya kuma ainihin ta hamsin daidai kafin eh ba daidai na faɗi ba to aiki na gama tukuna zan amsa tabbaya ainihin eh, mai gina ce aya ta hamsin daidai amma kafin a shiga ayan wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ta wajen arewa na'am inda tabbata ji shi eh na je in shi nake tambaya ma har da wani kaji wurin ni ban ji sosai da ila ne wurin wasarrihu hudna ku sake su hanjami da irin rabuwa mai kyau ko ku da su irin rabuwa mai kyau ba rabuwa dutse zan hannu riga ba shi kenan to arewa kenan ni ne da na kiran aya kuma matsalar a cikin ayan ne ko ko cikin sharhin ne kusa ko nesa ta aya dama guda da ce ba ta karshe a ciki ba ta farko ya ta tara ta ji mun kan wani da kwale ma tambaya ma ai ni ko ban girza ba fara ta ji shi kenan wala anna man ada to ƙarshe kenan to ne matsala a cikin gaba ɗaya ne shi nan wa'ala anna man ada gairar madakuli biha bisa cewar wanda ba a yi dukuli da ita ba kenan banda wanda aka yi dukuli da ita man ala wannan da ada ada man ada ghayra madqul biha min al mufaraqati min al zawjati bi mauti aw hayatin alaihin al iddah kan kasire cire waccan wanda ba a tara da ita ba kenan wanda ba ita ba wanda duk aka rabu da ita wanda ba waccan ba ita dole sai ta yi iddah shi ne jerin larafin wa'ala a bisa wanda anna man ada jerin madakuli in banda wanda wanda ba a yi dukuli da ita ba ita ce kaɗai minal mafara kati na rabuwa minal zaujati bi mautin ne au hayatin alaihin na su ita ba da ita shi kuma yana ne idan na kawo can wurin kenan ta ai wurin tambayan bai fito ba balle a ce ba ma magana shafin mu ba ɗaya ne ba ka karanto karatu kyau ko na kusa da kai ko wanda ya ga wurin kusa da ni ya karanta ba. bi annan laha asibara amma a tafiya ka ba bai shigo? ko fa’ida? shan fa’ida ta biyu wa ana jawazi talafi shi kake magana wannan na nuna mana ayan nuna mana halaccin saki ma'ana sakin kansa tsoron halan ne domin ba a zargi shi wanda ya sakin ba kuma an kira su mominai wani ya nuna mana alajewa zai da liyan nan za su akbara bihi anil na ya ba da labarin sakin nan ya zo daga mominai ala wajehin lam ya lumhu ta fiskan bai zarge su ba lam ya lumhu kaga على nuna ولم يؤنبهم شيء مع تفضيل الآية بخطاب المؤمنين صنع آية صنع مكان نجا مؤمني جل فقالوا له أن نجعين فيه الشدة كأني فكتبت على وني من خمسة كانت آه، أي أنفرد على هو ɗaya daga nan wa'ala annahu yan bage liman ta faɗi wurin inna fi zalika min ash-sharri al-mutarattab lalle wannan akwai sharora masu biyo baya min kadari kullum min huma bilin da mata na sukan kowannensu bil akal shay'un kasiru sai isa a kai wancan shirye-shirye kada a fane shi ko hmm. yau ya ayyuhan Nabiyu. ya manzo sallallahu alaihi wa sallam inna ahalalna laka azwajaka mu ne muka halatta maka matanka allati ataita ujurahunna wanda kowace ka ba su ka babba su sadaki wannan mun halatta baka so mu muka halatta ma ka auri adadin waɗannan matar banda nan wa ma malaka yaminuka sai abun da daman ka ta mallaka wato bayi imma kamawa irin yadda shari'a ta nuna wa imma sai ko in ma kyauta da dai hanyoyin da ake mallaka mimma afa Allahu alaika wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wa banati ammika da ƴaƴayen amminka bakwa ke da wa banati ammatika haka nan cikin wayanda yi aura na akwai ƴaƴayen babban wa banati khalika da ƴaƴayen kawunka wa khalatika da ƴaƴayen innoninka wannan zaba guda hudu kenan amnika ammati khalika khalati allati na ma'aka wanda suka yi kura tare da kai ta taho don ɗaukaka addini su ma sun biyo ka haka wamra'atan da wata mata mu'mina in wata mata mai imani in wahabat nafsaha lin nabi in ta kyautar da kanta da annabi in aradan nabi idan annabi ya yanke hanyar yastanki ha khali ya aure ta to ya aureta. ta wannan kwace ya kake gare ka kaɗai. yau wata mata ba za ta ga wani malami yana karantarwa ba ta ce tana son shi ta ba da kanka cuta gare shi to balle kuma sauran al'umma wannan ba za a yi ba an yi an gama kan annabi wannan khususiyarsa ce in wata to ta ba da kanka kyauta gare shi in yana so shi kina sai ta zama ta sa min dunil mu'minin fada alimna ma faradana alaihi mu muna sane da abun da muka wajabta musu sauran muminai fi azwajihi wa ma malakat aymanukum da abun da dama su ta mallaka kai la yakuna alayka haraj don kada wani damuwa ya faru gare ka tun da kai shugaba ne irin shugaban da ba irin shi wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne ko Allah ka yi mana gafara ka jin kai ayan nan ta hamsin wancan shi ne tarjaman ayan a takaice ga saƙon da ke dunkule a ayan ya ƙulu ta'ala mumtannan ala rasulihi da ihlalihi lahu ma ahalla mimma yashtariku huwa wal mu'minuna wa ma yanfaridu bihi ta نن الله تبارك na cewa a cikin cewansa yana mai gorantawa annabi tun da Allahu to da idan annabi ya yi idan Allah ya yi ko annabi ya yi to wani ba zai ce shi ma zai yi ba lokacin da me yake da suna annabi ke cewa ma ansarawa ba nan na same ko kaza ba ya sa suka ce Allahu wa rasuluhu amallu yadda Allah zai ce naima kaza naima kaza naima kaza ku ce gaskiya ne maza da ce nai muku kaza nai muku kaza ba ku da kaza na mallaka muku shi sai ce gaskiya ne amma wani ba Allah ba ba manzon Allah ba bai gorantawa da haka nan gori abu ne mara kyau gori shine a diga ma alherin da aka yi maka wannan sai Allah ya kulu tare da nan yana mai gorantawa mai diga ni'imomin da iwa annabi ala rasulihi ni'imomin ba su da iyaka har kodai da ilalihi lahu halatta maka ma a halla abin da ya halatta mimma ko huwa wal mu'minuna abin da ya haɗaka shi da mu'minai an halatta wa manzon Allah an halatta wa mu'minai ma wa ma yanfaridu bihi da abubuwan da ya kaɗaita da shi wannan nashi ne kaɗai annabi yana da mata kaza ko bayyuwa yau wani mutum a duniya ce shi ma zai auri mata kaza don yana da kuɗi ko don yana da ilimi wa yaktasu da abun da annabi yake banta da shi ban da sauran mu'mini ne magana ya ayyuhan nabiyyu inna ahalalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ai wa'annama ta'ataita hunna muhurahunna min az-zawjati ka babba su sadakokin na mata yi daga nan ba a sadakar mace ko da yake ko da ana sadakar ma annabi baya cin sadaka don rashin cin wannan sadakar ai kizza ce karɓan sadaka tuwa ne kana da darajarka kana da mutuncinka ba ka cin sabilu sai dai ka ba da sabilu domin ka ba da sabilu amma a ce ka zo kana kabila yi ka karbi sabilu ko a zo a same kama a ce ma ga sabilu ce kai ta kin mata mace wata tsohuwa ana ta ce wallahi malam daga na daina cin sabilu na cewa ni labari ne ya faru ta ce na je saudiya na kasa ido ina kallon wani ɗan dako tun safe wani ina dako da ba sai ga shi da abinci ya sayo sabiliyar ya ce a a ni ba talaka wace ba ne wancan sabili ya je wajen ci abinci to saboda haka nan magana ce an ba da sadaka har ma sadakan mace wannan ba a yi annabi kansa sai da iliya sadaki wanda sadakinsa ne ma da Umar radiyallahu anhu ya nemi ne yanke sadakin duk mutum zai yi ta ihaura sadakin matan annabi wata tafashi a cikin jama'a kamar irin wani lokaci in magana ta ciwo jiyarci wannan ummi da nike take malam ban ji abun da aka ce ba a wakilce su duka ya za a yi allah ya ba mu ka takura mana وآتيت إيداهن كنطارا عمر إيه صلاتي إيشي الله مي إيكو جا ta gane عمر bai gane با sai janye dokar to idan ka dubi dokar sadakin na ko karancin yanzu ba za mu yi wahalan diga yanzu ba na wancan sadakin su tun da dirhamomin an san su kaza ɗari biyar kaza sun haura bin riyan ashirin to kaga kenan kuma sai sadakin da muke biya gaskiya ya yi kaɗan mata a hausa ana sakin su rahar ta yi oba to tun da duk wani aure da ake nan da lura ake kallo sadaki ake nema duk ko kallo sadaki din bai bai kai ba yanzu nan za a ce maka ainihin ga wata za a ƙaura masa aure ta ce dubu dubu ɗari bai kai rubu dinar ba ko nawa ne ma karancin wanda muka wuce baya dubu ɗari da ya wuce da hankali wajen da tattisattin nan ne dai muka daina dubawa daga nan tun da a kullum an za a aure aure a yi an tashi sai waye ji farashin dinarin a yau nawa ne ya kama ta sai wani zai miki ce baka a yau an sai da kaza kaza kaza kaza kuɗin mu na Najeriya yanzu sai an ba da kaza a kan kaza don haka dinarin nan a yau ya kama kaza ta kullum wani lokaci sai an zo tsarin ana ce a abubuwa za mu ɗaura auren da bai kai rubu dinari ba an ce dubu ɗari da hamsin to yau da sake. don haka na in za ku cika ku cika in ba za ku cika ba ku je wani wurin a ɗaura muku aure kila akwai mai ɗaura muku aure ba da takali mu dai malikiya ba ma karɓa na ce an yi sadaki da gari an yi sadaki da silifa an yi tanaki da wane ne a wancan lokacin maliki ya shiga ya fita malaman zamanin sun shiga sun fita sun ce karanci a kalla kacce wuce rubuɗi na su kada kadai gaza Karshe bai da iyaka ba wani mutum da zai ke ya iyakantar da sadaki to kuma wannan ga abin da ya fi kamata a kalla dai ina ma ko da a ce miliyan biyar haka ko ai kaga ita kafin ka samu mijin za ta ɗanɗana shi ba mijin kafin aure ta ya ɗanɗana ai kaga saki ba zai zo ba sai a ce to akwai wani kuma rukusa sai a ce to wani ya sa ke miliyan biyar amma ga muƙaddar miliyan ɗaya sauran hudu biya a hankali ba komai ai an zama jiki idan za ka tashi za ka karo wata ta ce to ba ni kaya na tukuna idan ba za ka je ka yi aure da kuɗi na ba kaga a zauna dai a dinga kallon juna to yanzu ya za a yi miji yaro yana tsaya ya tsaki ya nemi kuɗin halal da ƙarfi ce to yanzu dai sadakin ki gashi an biya kuma ki haƙuri za a miki kisha to ai ita ma akwai wani abu da za a ba ta na a kan haƙurantar da ita sannan ki ji ne take ko menene akwai wani abu da ake ba ta wa tsohuwar abin na misalin kowar gida wani abu da ake ba ta na musamman ita kuma hmm. eh? a'a amma dai al'ada ce mai kyau kyautatawa a ce babu kyautatawa a musulunci kawar da damuwa ba akwai kawar da damuwa a cikin musulunci ba illa iyakaci masu suka yi masa suna ta ba amma ai ba wai dukkan al'adu ne suka saba ba akwai al'adar da ta sabawa amma kyautatawa wane ya ji daɗi ai kaga za a ce abin nan ko ba a ce wajibi ne bayan ana son ɗan yi rumai rumai ko hmm. Eh, wanda in aka ce daidai to nan kuma kila mai kuɗi ne aka gani ina da kuɗi amma dai ko ina da kuɗi ba zai zama shari'a ba daidai abinda aka ce kyautatawa to sannan kuma abinda za ka duba wala sadaki gaskiya a kasar hausa ya yi kaɗan kuma akwai wasu wurare da aka yi abun nan wuri wanda muke gani nan yankunan nan jihohin nan sadakin karancin sa ya wuce karanci ina jin ba zan ki tuno ga wurin ba malama ya yi faɗa akan haka iyakacin ba da zai iya yi rashin sadakin don kamata in ma misali ba za ka ba yi ta mata san tunda in ka riga ta karɓe kuɗin ta sauran sadakin da ke hannunka ai zai ta ce rike da na girje kudi na da bani ko haka da kuma ka gaza saki zai yi saukin wa da yawa Daga nan haka nan a taita hunna muhura hunna من الزوجات وهذا من الأمور المشتركة Na daga cikin al'amuran da aka haɗu. da annabi da ta da muminai duk suna biyu sun biya zaki ainihin mustaraka da bainahu wa bainal mu'mini fa innal mu'minina kadhalika yubahu lahum man atawhunna ujurahunna min az-zawaji ainihin فإن المؤمنين ثم كذلك ينا لتا غريسو ما تنندا هي باصو آتوهن أكباصو أجورهن صداكين من الأضواج فورنا كذا دا النبي دا مؤمني أني مشاركة وجن صداكي سي مغنى نقبا وكذلك أهللنا لك ما ملكت يمينك أي الإمائي allati malakta wanda ka mallake su mimma afa Allahu alaika wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka irin duk garin da aka nufa yan garin suka watse to dukiya ta Allah ce dukiya ta annabi ne shi zai sarrafa ta san da ba a yi faɗa komai ba sai an yi faɗa da za a ɗauki wani abu a ba wani من غنيمة الكفار من عبيدهم نبايس والأحرار من لهن زوج منهن هكذا يايا وليك جماعتا أتكينسو ومن لا زوج لهن وهذا أيضا مشترك وانما أن يحقاك النبي يعني حقاك دمو إليه wa kazani ka minal mustaqa daga laifin abunda annabi da mummini suka yi musharaka caraka wa banaci amnika wa banaci amma wa banaci khalika wa banaci khalatika waɗannan duka halar ne mu tafi aura ya'yan baffansa da ya'yan goggonsa da ya'yan kawunsa da ya'yan innoninsa zai iya aura. kamar yadda annabi can ya aure daga wa'annan shamilal amma wal amata ya tattaro guffa shi ne nan gwamu ba hausa ba su da shi ko daga ce baba baba baba baba karami baba baba makula ne muna da sauransu ammu ammu dan uwan uba wani amma yar uwar uba khal ɗan uwan uwa khala yar uwar uwa sawa'un shaƙiƙai suke ko li abai ko li ummai alƙaribina na kusa da shi wal ba'idina da na nesa wannan duk halan ne a dangi mutum ya auri wa'annan wa'anda aka haramta an da ya sabto su a cikin suratul wane ne ne ga inda aka jero ainihin ah, ga wanda aka haramta hurrimat alaikum eh, ummahatukum wa kaza wa kaza zuwa bakwai a shayarwa bakwai ala bakwai ta nasaba bakwai na shayarwa hudu ta hanyar surkuta daga na sai yan uwantaka sai ya haɗa yan uwa wa hadha hasarul muhallalati nan ka ga killace wa'inda aka halatta ne yu'khadhu min mafhumihi anna ma adahunna min al-aqarib wanda ba nan ba daga ƴan uwa na kusa akwai dama a wa'in nan ƴan uwa ne amma ya halatta aure daga gare su amma ban da sauran ƴan uwa ya ƙanwa yarwa ƴarya ga sunan da yar ah, abin ah, haka anna ma adahunna min al min ghairi muhallali kama kaddama fi surati nisa hurribat bikum fa innahu la bahu min al ba wanda take halatta daga ƴan uwa na kusa na nasaba min al-nisa'i gaira ha'ula al-arba su ƴan uwan mutum ne amma ya halatta ya aure daga gare su ‘ya'yan babba ‘ya'yan babbo ‘ya'yan inna na kuma fa na uku ‘ya'yan kawo hmm. ita shi ne kawo kawo eh, adda suke ce mata ko abin nan ya gurgu ya ayafe bu akwai ya ba akwai ya dado don fato nawa ne lakantin da kake so ka rabu a ciki ko a hausa tsaro sai da ce yar uwar kuwa. saka eh shi ne ya inna tuwal inna ba larasu ne ba hmm? kuma ma kula fi ne da ke ba inna mai ko hmm? umma a ta ummi umma ai wa larabci da aka malfada aka kwakwada shi aka jiya aka maido da shi hausa eh? yau da ka da kudai zai ko ko kakka kolo Hausa? na'am eh, tun da wa'annan dukan ka duba ai yan uwa ne akwai yan uwan da ya dace ka aura daga gare su to so hudu ne ‘ya'yan babbanninka da ‘ya'yan kawunanka, da ‘ya'yan innoninka da kuma ‘ya'yan babbanninka suka waɗanda ya halatta ka aura amma sauran dangi bai halatta ka aura ba ka auren ya ko kanwa ko ya ko ‘yar kanwa ko ‘yar kaza nan sai da aka kirga mutum bakwai ta nasaba na taba ta dangantaka sai ko shayarwa nan ma akwai bakwai da sauransu dai wa ma a da hunna min furu'i don da ba nan ba na ɗan uwa mutsalakan an hana su mutsalakan mutsalakan wal usulu haka usulu mana iyaye mutsalakan sun haramta wa furu'ul abi haka rassan uwa ainihin kuma ka haka uwa wa in nazalu duk saukansu mutum ba zai aura ba wa furu'u man fawqahum da ƴaƴan na gaba da su matan da sulbihi fa innahu la yubahu wa qawluhu allati wancan na annabin kenan hajar na ma'aka suka yi kaura tare da kai ma'ana kaga nan banda wanda ba musulmai ba وتم بدأ أولياء وترتب غصمها رتبها أيضا لكل هؤلاء للرسول أيدي ناس معنا إيا كاني جا هل التوحي ننجا من ظن الله كما هو الثواب كما جد جسين ليدي من قولين في تفسير هذه الآية وأما غيره وننسى عليه الصلاة والسلام فقد علم ya sani anna hadha qaidun li ghairi sihha ko ainihin wannan kaidi ne in babu lafiya kan li ghairi wa halalna laka imra'atan ainihin mun halatta maka kai wata mata ko kuwa mata mumina in wahabat nafsa halin nabi in ta zo ta ba da kanta ga manzon Allah to an halatta ka shi amma wannan gagaban da sauran mutane bi mujarrad hibatiha nafsaha tsurar bayar da kanta ga annabi ta zama matarsa in arada nabiyyu an yastajjihaha ai haka tahta al-iradati war ragaba idan annabi na so kafin ba a wa annabi dole wani ma ba a yi masa dole ba balle kuma annabi khalisatan laka wannan mas'ala ce take gare ka min dunil mu'minina yani rahatul mawquba halaccin wacce aka bayar da kyautar ka kaga nan a fili da a sadakan mace ka ce ai shi ‘ya'yansa gaba ɗaya saboda tsoron Allah sadaka ake ba da su zai yi gado zai yi abin da ake na tsaki ana wannan na so wannan ce je ka jira in rabon ka ne za a baka ko ba a haka ba a cotan mace La budda ya gasa dashi to ai ga an ba wa annabi ce annabi ba kaman ka bane ba nan wa ai musharaka da annabi ba wa amma almu'minuna amma mu'minai fala yahillu lahum an yatazawwaju imra'atan so auri wata mace bi mujarrati hibatiha nafsaha don ta ba da kanta lafi hada ce eh ai eh, wannan kyauta ce ba sadaka ba ce ba kyauta Kafa yakan karfi hadiyya kuma yakan karɓa ya ƙara eh, ai sadaka sa ai kyauta an kai masa baya cin sadaka kwata kwata amma yakan karɓi kyauta wannan ai nasi ma ba adadi eh yakan karɓi kyauta a zo karramawa har ta aure ya yi kyautar kafirai ya karɓi kyautar kafirai yana yi an ba shi kyautar baiwa ma ai daga misira an da isa aka da isa yana jin gita ce ma ta haifar masa ɗansa na ƙarshe ibrahim yakan karɓi kyauta kyauta karramawa ne daga gasar manul farisi ba da yana da labari annabi bai cin sadaka amma yana cin kyauta yana bawa lokacin da annabi zo ya tattaro dibinansa ya tattaro dibinansa ya ce na yi wa Allah alwashi wannan dibinon zan ba baki waɗanda suka zo daga wani wuri wanda ba su da shi sai zai daka nan gashi sadaka sai ce ba Allah ya saka da alheri sai aka mika wa jama'a kowa ya san bai da abun nan shi suka ce ya tafi yace wannan ɗaya kenan bai wanda sadaka ta tabbata ya koma ya sake tattalo dubinansa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya kawo shi ke da shi wannan na gaba kafin sadaka sai mutum ne tsoron Allah ya hana maka cin sadaka don haka nan ga wannan shi kuma in girmama ka hadiyya sai ke to masha allahu nan take ya ɗauka ya ci ko haka wannan har ina rubuce cikin littattafan mutanen farko littattafan kiristoci yana rubuce a ciki kada alimna ma farafina alaihi mun san abubuwan da muka wajabta wa su mominai fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum sai kada alimna ma alal mu'minina mun san abin da ke kan muminai wama ya hillu lahum da abin da yake halatta a gare su wama la ya hillu da abin da bai halatta mina zaujati wa mulkil yamin mina wa mulkil yamin wa kad a'lamnahum mun kuma sanar da su ga shi ga shi dalika an sanar da naka kuma kashi nan har wa bayyana fara'idahu mun yi bayanin farillansa da suka zama dole dole fama fi hadhihi al-aya abun da ke cikin wannan aya ne mimma yukhalifu zalika ya saba da wancan fa innahu khassun lak ya rasulullah likauni Allah ta'ala ja'alahu khitaban lir lirrasuli don magana ce ga manzon Allah wahdahu bi qawli ya ayyuhan nabiyyu inna ahalalna laka sai aka yi bayanin har wanda aka yi musharaka aka kai wanda ba a yi musharaka ba ila akhiril aya na wanda aka yi an yi a karshen sani abinda aka yi a karshen sani aka tuna aka gyara to ba a taunan baya wanda ya tuba daga abun da yi to shi dama kan adam khaffa amma a yanzu mutum ya je ba aure hmm, ba aure wa qawluhu khalisatan tallaka min dunil mu'minin ay wa abahna laka mun halatta maka ya ayyuhan nabiyyu kada inda in Allah na magana da annabi bai ce ya Muhammad yana kiran shi ne da mukaminsa imma annabiyyu wa imma ar-rasul ma lam nubi lahu abunda ba mu halatta masa ba wa wasa'na alayka mun yalwata maka ma lam nubassi ala ghayrika likai la yakuna alayka harajun don kada a samu wani matsatsi wata takura a gare ka وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله وأننا دقتين دقن كلا وان الله تبارك وتعالى دمان ظنفا وكان الله غفورا رحيما أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة الله بيبشبا يا سقة دافرة يا سقة جنقي وينزل على عباده yana saukarwa da bayansa min magsiratihi wa rahmatihi wa judihi wa ihsanihi da kyautatawansa maqatadathu uh, hikmatuhu yadda hikimata ta yanke wa wujida minhum asbabuhu sannan su shi Allah hikimarsa ta yanke zai ba su sannan su sun aikata asbabu idan ka aikata asbabu hanyoyin da za ka bi ka samu sai kai ta aikatawa kada ta aikatawa to sannan in an tashi badawa to wanda rahamar Allah ta keɓe sai a bashi don in ka aikata a ba, ba dole dai in ka yi noma sai ka samu ba za ka iya noma to dama kuwa wanda Allah kan ba wa abinci kan ba shi dawa ko masara da aka noma wanda ya noma da kana zaune cikin masallaci kana Allah ka babu damina mai kyau ya kai ina jin ko mara kyan ba na ka samu ba sun da ba baka ce gona ka inowa ba labud da ka so kuma duk wanda inowa ba dole ya samu ba sai kuma wanda rahamar Allah jin ayin Allah zuciyarka kana roƙon Allah wannan dan noma da mai Allah ka sa bin albarka dai Allah ka sauka min shi amma wanda bai noma ba bai da komai shi kawai tamanni ne tamanni ne hmm. Eh? mahaifin ne ya ba shi kyautar sadaki ko ai ake ba dai alƙanci na nan kullum wai mai isa mutane ba sa so su bi na Allah sun fi son wanda suka tsara wannan shekar ne ya ce tun bari ya bada sadaka da ana sadaukar da sadakin aika ga annabi ya sadaukarwa da wasu ana abin ya sadaukar da yarsa sai da aka biya sadaki kuma mai auren ta ma kanin shi ne tunda dan wa da dan gane shi kaga sai da ya har sai da ya zauna ya dinga asusu ya tsaya yana kiwon raƙuma har hatsari ma ya fata wa raƙuma wanda labari ne zai yi tsawo abin da ya samu raƙuma na'am mai kaji isa kawai na kusa babu zai ba lemu eh kayan aure da don eh ana iya cewa ma ah, kayan auren shi ne sadaki ya halatta dai wannan ne a ce kayan aurenta shi ne sadakinsa to saboda haka na sai dai nan ah, akwai ɗan rikici sai dai za a duba irinta wanda irin kaya ika mata a yi mata za a duba matsayinta za a duba gidan da ta kullo da irin halitta da Allah yi mata da za a ce za a ba da irin من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويقضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما wannan ma dai daga cikin kwasosi ya ce wato rana faɗi za ku a gari cewar shi annabi an ɗauke baka kwana ba wajibi ne ba a gare shi sai dai yana bin kwanan ɗin wanda za ka ga har inda ya mutu a kwanan mai ɗakin da ya mutu a wurin sa turji man tasha kana tsallake wanda ka ga daman tsallakewa ka jinkita kwanan ya zo nata ne amma ya halatta ka tsallace don wata maslaha taka min hunna wata uyi ilai kaman tasha sai ka kwana da wanda ka gada ba ta uyi man o ilaika sai ka janyo wacce ka gada ba gare ka wannan annabi kadai aka yi masa da yin ka duba duk da kawai abin da za ka gane in Allah ce kaza yadda da shi kawai maganan Allah ba tattaunawa a kanta saboda kaza saboda kaza ne to in kace babu fa ba magana in har Allah yi magana ya faɗi saboda girman Allah ba a magana kawai ya isa Allah ne ya faɗi in har Allah ne ya faɗi shi kenan babu sauran bincike saboda haka nan turji za ka jinkirtar da wadda ka ga dama daga matanka kwanan ya zo nata ne a jinkirtar da shi wa tu'wi ilaika manta wata tu'wi manta tasha'u ilaika wannan Allah ta'ala ya ba shi dama ya yalwata masa saboda abubuwa da Allah ya sani sai dai akwai wanda za a gani ma a rigiman da ke gaban annabi ba ɗaya take da mutane ba min ابتغيت منهن azalta عزلت ha alaika. عليك nan wa man ibtagaita mimman azalta lokacin da duk kana ne wacce ka jinkirtar da ita din nan fala junaha babu da shi gare ka zalika wannan abin da Allah ya baka adana shi ya fi kusanto da an taƙarra a ayyuna hunna a ayyuna hunna idan su yi sanyi wannan shi ne zai fi gamsar da su wala ya hazanna ba za su yi fushi ba wa yardaina bima ataita hunna su yarda da abin da ka ba su kulluhunna wallahu ya'lam Allah shi ya san akiban duk wani hukunci komai ma shi ya san shi amma musamman a akiban kowanne irin hukunci da aka yanke ma fi qulubikum sun da shi ya dace wa kana Allahu aliman haki halima Allah ya kasance masani ne kuma Allah mai haƙuri ne to wannan aya ce ta hamsin da aya. دا بيان دا ما لم قيمته وهذا أيضا من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباه له آه، ترك القصب بين زوجاته على وجه الوجوب وأن ما yana daga يلوى yalwatawar الله تبارك وتعالى ta'ala شيء فهو ذاك hausa ke cewa annabi cewa ne mutum wannan akwai yalwatawa annabi daɗaɗawa annabi kayan aikin annabta nan da wahala ana rasu da rasulihi wa rahmatihi bihi da tausayawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya tausaya masa da shi ba an abaha halahu ya halatta masa tarkal qasabi barin rabo bai na zaujatihi a tsakanin matansa ala wajahil wujudi amma ala wajahil jawabi ko wajahil nadabi wannan yana yi amma inda zai bari gaba ɗaya da yana raba kwana annabi ya yi daidai an sauƙaƙa masa wa annahu in fa'ala zalika fa huwa tabarru'un minhu idan ya ba wa kowace bace kwananta kyauta ne daga gare shi tare da an san kusan kullum sai ya bi ɗakunan ma shi zai shiga ɗakin wannan ɗakin wancan ɗakin wannan ɗakin wannan daga nan alaba shi wanda zai kwana a ta ita ce ƙarshe daga nan kawai sai ya zo gida to zo haka nan wannan in yayi wannan kyautatawa ne daga gare shi kyautata zamanta zamantakewa ne tsakaninsa da matansa ومع ذلك ددعك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القصد ينا إيا يرسى ورن ربقوانا بينهن في كل شيء ويقول إذا يا ربقوانا ليه دوكياتي mai kyauta ne wane ne dai da zai musu yana Allahumma haza kafari fi ma amliku fala lumne fi mala amliku wannan shi ne rabona cikin abin da nake da iko da shi inda za a raba abinci za a raba tufafi za a raba kaza wannan gashi kowanne tsawon su tsaya faɗin su tsaya yadin iri tsaya hakanan abincin nau'i tsaya wannan ina da iko ya Allah gashi nayi. falata lumni fi ma la amliku kada ka zarge ni ga abin da ba ni da iko da shi abin da bai da iko da shi so ba yadda za a yi so ya zama daidai ko da wannan tana haba-haba ganin ba ta taɓa yadda ka ga ƙazanta daga gare ta a kullum an gyara ɗaki an gyara jiki an gyara kai an gyara kaza to zuciyarsa ba zai zama da waccan menene ake cewa eh, eh, tsaka mene yara kuke ce masa sunansa tsaka tsaki kayan ne sabo amma sai aka tsora shi kan dauta ba wanka ba komai aka lullufe cikin da ta ce kaga ba a haka su daya amma wannan cikin haka yake daidai da wajen to dole son ba zai zama ɗaya ba ko halittar ko menene musamman dai mu'amala ta fi kawo haka dole wanda ke kyautatawa sai ka danne kanka in ba haka ba hatta wanda za ka iya yin kila ka kafa yi amma eh, wanda ba za ka iya ba kwata-kwata wannan sai kakkarar ne a kai فقال هنا turji man tasha'u hannu. kana jinkirtar da wanda ka ga dama daga cikin su ka tsallake kwananta ai to akhiru man aratta min zawjatika ka jinkirtar da kwanan wacce ka ga dama daga matarka fala tuwiha ilaika ba za ka kwana da ita ba ainihin wala tabitu indaha tuyi zai nuna kamar yana da wani ɗakinsa in ya ga dama kamar yadda wasu kan yi ɗakinsa daban wacce take da kwana ta zo ta kwana an ta kwana kwanukansu ta kare ta kare kai da bai kulle kofar sai gobe da kila a yau a zamanin yau mutum na da kayan makalansa kayan tarkace-tarkacensa ya huta da ɗan halki a ajiye kaza babu a cikin gidan to kaga kana da naka to annabi na da kafa wacce za yi kwana da ita sai ta je kan su kwana amma kuma in ya tashi wani lokaci ka je har ɗakin kai kwana zai kwana a ɗakin waccan ya kwana a ɗakin wannan ya kwana a ɗakin wannan haka nan aka jero to irin wannan sai a jinkirta yau wance ke da girki in ji hausawa ko sai ta ce ke da girki to amma ta bari wance ta girki da da iko yake to amma wannan kebabbe ne ga annabi eh, keɓaɓɓe ne ga annabi yau wacce take da girki ta bari wanke ta yi girkin sannan wata rana annabi na sane sai idawa idawa mata ah, ko kuma ainihin yana bin ɗaki ɗaki yau zai tsallake ɗakin wannan za a gaya masa yau ba ce ce zaki ba a kila wani dalili ya fa ga ɗakin da zai fada can wala tumli ilaiha wala ta inda wa tuwi ilaika sha, tasha zaka kira wanda kaga dama daga cikin su a kwana da ita ai ta gummuha wa ta inda ومع ذلك ضدك لا يتعين هذا الأمر وانا أبو دول بني با فمن ابتغيت وندكسو أي تويها فلا جناح عليك باب تعكر عليك وأهنا با والمعنى أن الخيرة بيدك زائي ناهنك يا رسول الله أينه في ذلك كله وقال كثير من المفسرين دداما معلمي مع بيان في القرآن سنة إن هذا خاص بالواهبات له دواء إن تكبا يدك أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء أي إن شاء قبل من وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلها الله أعلم ثم بين جنن الله يبين ثم بين الحكمة في ذلك فقال ذلك أي التوسئة وأن يلوتاوى لأتوى النبي عليك وكون الأمر واجعا إليك زمن توم الأمور كلها بيدك أبنى عن نوكا wa biyadika wa kaunu ma ja'a minka ilaihin nan zan duk wani abun da izo daga wurinka zuwa gare su tabarru an minka adana an takarra a ayyunuhun nan su san cewar yadda kai din nan sai ka kyauta ta ba wajibi ne a gare ka ba shi ya fi kusanto da an takarra kowace ta yadda da abin da aka yanke din ta ji daɗin hukunci wala ya zanna إن أكل الله كيتا برات إفشيبا ويرضينا بما آتيتهن كلهن لعلم لعلمهن سبوة سورة جاسوسا أنك لم تترك واجبا بكبر واجبا ولم تفرط في حق اللازم مكبر حق اللي وجبه والله يعلم ما في قلوبكن ya matan manzon Allah Allah na sane da abubuwan da ke cikin zukatanku ai ma ya uridu laha a inda ada'il haƙoƙi abinda ke zuwa masa wurin bayar da haƙoƙi alwajibati wal mustahabbati wa inda almuzahama da inda aka samu turere ne fil haƙoƙi haƙoƙi suka taru to sai wanda izaba falidalika shara'a laka tausa don haka Allah ya buɗa maka zai iya yi wa haƙoƙin wancan kila rikici ya taure a kabilanta da kabilu ne daban-daban amma na larabawan sai ka ga ya je can ya warware waɗannan muskilolin ya fi sauƙi su matan nan nasa duk da ake magana matan annabi matan annabi matan annabi duk tsofaffi ne daga wanda ya aurar saboda tana da 'ya'ya da yawa don ya riƙe mata 'ya'yan da wanda ya aure ta ta sha wahala a musulunci shekara kaza yanzu mijinta ya mutu tana tunanin wa za ta sabo sai ce shi a ba shi mace ɗaya ce ya aura yarinya ita ce aisha amma duka waɗannan tsofaffi ne ba su da ma sha'awan maza don akwai wacce ba da kanta ta sauka sai burabus daga kwanan kashe a ba wata kwanan na ba wanke kwana na ni dai ina so kawai in mutu a karkashin sa gobe kiyama ta tashi a matsayin mata annabi ce duk tsofaffi ne wannan ne wanda ba suka kalla sama sama sai su ɗauka annabi mai jin daɗi ne ba wani alamar jin daɗi tare da annabi sai dai wadatuwan zuci amma matarsa ɗaya ce duk sauran tsofaffi ne da lura ta sa aka dinga aurensu su don ki ciyar da su ya shayar da su ya rike musu ƴaƴan su marayu da suka zo da su wali zalika sara alaka tawsi'ata ya rasulullahi li tatama inda qulubu zawjatika dan zukatan matanka hankalinsu kwanta wa kana allahu aliman Allah ya kasance masani ne Halima mai haƙuri ai wasi'ul ilm mai yalwataccen ilimi ne kasirul ilmi kuma annabi na da haƙuri yana ji yana kallo yana kowa ya kale wani na ilmihi daga iliminsa an shara lakum ya tsara muku ma huwa aflahu li umurikum abin yake kyau ga rayuwanku wa aksaru li ujurikum kuma wanda zai fi bada lada ko yawaita maku lada wa min ilmihi daga cikin hakuransa kuma ainihin yana ji yana gani ya kyale allam yu aqibkum ba. uquba bima sadara minkum wama wama asarrat alaihi qulubukum da abunda zukatanku suka dage tunda mutum zai sai ma ya yarda amma kwata-kwata a zuciyarsa bai ya taba mina to da ganin na shiga koma ya shidda ta haihu mu fara sannu-sannu za ku biya ni lokaci na a ƙarshe jiya ma na tashi kafin lokaci to yau ma na tashi kafin lokaci na nan na tara mutuna wa alaikum assalamu ina zuwa kana da nan eh, bari a yi na hannu wanda suka rubuto sun ji kunya ba su iya muda ba ke su yi magana ba to so za a duba hakinsu wannan shi a aka wata kakarar injiyar yake tambaya a kan matar aka fito ta tana shayarwa ba ta kai hmm. kuma sai miji ne zai yanki to ya idda ta za ta shi kenan ta tadakulul idadi kenan kaga daga iddan saki yanzu ya koma iddan me yake da suna saka ba eh, sannan a ƙarshe za a iya samu domin kaga kwata hudu za su shigar da takaba a ciki yanzu da can tana idan sake ana kwalliya ana dukkan komai a yanzu sawun giwa ya sake na rakuri yanzu idan takaba take sau da kanan takaba ko sai an yi wata hudu ta kwana goma Kada kuwa kafin nan haila ta zo wata hudu da kwana goma din nan akwai alama lallai babu ciki ta yi sai ta koma takaba. sallah azama al-ibadat wani lokaci sai sallah cikin nishadi wani lokaci kuma sai cikin rashin walwala shi ke a wannan ayi halitta ce ta Allah wata rana kana cikin walwala wata rana kuma sai zai ayi rafin hali kawai ba shi ne mu baya ma aka ce mutum zai mu baya a cikin nishaɗi da cikin rashin nishaɗi mutum zai bi Allah zai bi manzon Allah cikin annashuwa da lokacin da ya shiga cikin kunci ma za a je a aikata haka na gwamsa a tan sa'a a eh, halitta ne na wannan mace take daukan azumi ma da ke tana ganin wani ruwa yana a gaban ta su ya wani azumi to farin ruwan nan haila ce ko kuwa farin ruwa ba haila ce ba hmm. kusan me take kasatul bai ba a ce kila don ba ta san inda ruwan ya bullo ba dalilin ta ce wannan babu komai azumin ta nan tunda za ka yi sallah da wannan farin ruwan sosai hmm. sai tsaya nan mata a cikin mata wuri ita sai ta haƙura duk lokacin sai ta ba wa mutum dama da lokacin na farko dai ka ba da amsa to duk ka ba da amsa da ba don ba da ba sai jama'ar shi kenan amsan abin da ka tambaya ka tambaya kaga zan warware tambayan wani idan za ku yi tambaya ku dinga yin ta kai tsaye kada ka nuna kaji to nan zan saki jiki in gaya maka an san abin da na sani amma haka riga kaji ga wani to yaya zan warware hukuncin wani ne in ce ba haka ne ba kaza kaza ne ta ka aiki wannan zai haifar da kaza ba hukuncin ba al'amarin To, to ayyati halin hatta hukuncin ka karanta irshadu saliki mace abinda aka ce tana da dama ta bayar da kyautar kwananta amma wata in ta ba su kyautar kwana kwana aka ba ka kyautar ita ba ta ba kowa ba daga matar ta ba ka nai kyauta saboda ka yau fita mata daga ɗaki shi kenan ka tafi wasallaci ka kwana ko ka tafi ɗakin ka da kasa na ta ga ta ma ka kai kadai wannan haka ba dama ka ce za ka in kai aka ba to babu dama ka je ka kai shi ɗakin wata amma ita za ka shirya da wata ce daga cikin kishiyoyinta ko wacce da mata annabi ai kawace ta aisha suna kusa da kusa aisha ta ba kwanan ba annabi aka ba kwanan ba to so da kana in ta bawa wata daga cikin kishiyoyinta wance na ba ke kwanana ta ke to shi kenan na gode kaga kai kana tsakiya kaman kaman bawa bawa eh, sai ga can dakin ka kwana yau an baka nawa ne kwana hudu suke ku awa ashirin da hudu ashe awa ishirin da hudu ishirin da hudu arba'in da takwas je ka shiga nan ɗakin kai awa arba'in da takwas an baka shi kenan don ka ga dama ka ce ba na so in ka ga ka ce ba na so ba na so to ce to ni da na riga na baka kwanan ka ka san inda dare yi ba shi kenan sai ka tafi eh a barin gama barin kare wannan gaga gane ko eh, shi miji ake eh, mata matan ne guda hudu sai su ba da kwanan ga wanda suka da in aka ɗauka aka ba miji ba zai zaɓi wacce ke so ba amma ita matar ce sai ta ba wa wanki don suna ƙasa ba wannan kwanan tsada gare shi yana da kima a wurinsu amma suna ƙasawa da wanki ga kwananta kwananta ta ba wanki shi kenan ta inda aka yi da kai amma aka ka ɗauki kwana aka zaka sai dai ka nemi wuri ko ka shigo ɗakin ba ruwa na daɗe don ka ji haushi ban ma kaza ba ban ma kaza ba nemi wurin ka ka kwanta saboda kanan wannan shine abin da yake a cikin har ta wata kan saya nawa ka saya a ta yadda kai kada ji ana taimakin ka nawa ka saya ta yau ya yi fes sau kanan shi kenan a daidaita a daidaita da shi kenan ba shi kayan kabarin kai ba kayan kaban amma wanda ya ba su da kishe ije ina ije eh, eh, na ije ba su eh ina ya jangwalo ya jangwalo rikicin da bai da ƙarshe ya haɗa yaƙi a cikin shi sau daga nan ba dama yi tunda mu wajibi ne jiyar a wasan. sai dai in ita da bakinta sai dai ta roƙo tun ɗakin wanke zaɗi saboda wannan shi ne abin da ake rubuce abin da ake magana a kai ah, me kake faɗi arewa kudu kai Eh, eh, ta sosai za ta yi gado sai dai in sake uku ne in eh, sake uku ne sake uku dama kuma ga yadda ke amma dai za ta yi gado kawai kaulan wahidan ayawun wata ko da ma ba ta wuce eh to ta riga ta wuce haka yake za ta yi gado hmm. a yanzu wannan ne ake a kabar daga farko za a yi daga farko za ta daga yau za ta nefanci duk wani kwalliya duk wani abin da ake wa miji ya ga can abu to daga yau ta bashi sai dai sutura za ta sa sutura a sutura ce jiki amma ba mai kyau ba kaya irin na al'ada za ta yi wanki za ta yi wanka har sai wata hudu da kwana goma ta cika na'am ran da aka mutu a wanda an rushe ta yi an kai giwa ya fashe na laƙoyi ba za a ganshi ba kwata-kwata ka san laƙoyin ko to giwan ba gan shi a hoto amma ka bi shi a daji ina je takawa saman sai-sai ba ka san ɗan laƙoyi na shi ɗan ƙanƙani kamar mai ba ka da alwala ga wankan jaraba ta kaga wankan jannaba ya take alwala alwala ba wani aiki da za ta yi a tare da shi tare da mai wankan jannaba to haka Dan ɗaga murya a ji Ai ƙasa yi da aladaye ana ganin ya sai jini ya tsaya ya canza ya koma fari to al'adar ce take ai akwai akan ce al'adar tana mata wasa ta tsalle ko sai ta gudu sai ta sake zagayewa ta gudu to shi da aka ce ba irinta ne aka taimako lafa ya maha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 مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة وما يشفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب of